Eh, na hudu ya ce filbaitin rabi yar sha'iru mai waƙa nan yana ganin anna suƙot al-matsari a saƙe-saƙensa saukar ruwa laisa huwa natijatun lil amri ma'rufi ba yadda aka sani ne ba bal zaka raji'un ila buka'i sahabi wai girgije ne ke kuka ala habibi laha akan masoyinsa jufrina ta san ta san mawaki ya juya mahasus ko ya juya jama'a ya shi mahasus nan ne ake kawo shi mutum ya juya shi kuma kaman gaske nan ko ƙarya ce ta an yi ruwa ai ba wai ruwan nan kawai da kaza ne ba a'a wannan ruwa da aka yi girgije ne ke kuka Amma mawa ne ya mutu ko daga nan suka samu in rana ta faɗi in rana ya kai ku soke su ce wani ya mutu ko an haifi wani ko kuma menene asalin abin marauka ne ke yin haka fahiya ta baki hasanan walau atan alai wa haza amurin fihi hasanu ta'ali hasanu ta'lili li batari wa huwa gairu amma abu ne da ba zai yi ba ya ma ishe mu haka sai gobe lawa oro, zafi jin zafin mutuwa shafi